Yau Laraba 18 ga watan Satumbar na 2019 sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shirin ke muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa jami'an tsaro sun murƙushe wani yunkurin hari na mutane ɗauke da makamai da ba tantance ba jiya a kasuwar garin Takka da ke karamar hukumar Tera. Firfen Tera na tafi da ƙarin bayani a cikin wannan shiri. Jiya a agadan jihar Difa aka kaddamar da ayyukan bututun mai na ƙasa da ƙasa wanda zai haɗa ƙasar Nijar da ƙasar Benin. Wannan bututun zai ba da damar bunƙasa tattalin arzikin Nijar a cewar shugaban ƙasar Isufu Muhammadu. dubannin matasa suka haɗu a yamai a ranar asabar da ta gabata domin nuna ƙin jinin tsarin faransa afrik bisa kiran ƙungiyar urgence pan africanist za mu ji wakilinta a niger a rahoton musamman na maricen yau A jiya jami'an zandarma da ke kula da tsaro a kasuwannin karkara na gundumar tera tare da haɗin gwiwar wasu jami'an tsaro da ke sintiri a gundumar suka murkushe wani hari da mutane ɗauke da makamai da ba a san kowa su wane ne ba suka yi yunkurin kaiwa a kasuwar garin takka da ke cikin karamar hukumar tera. Prefen tera Hamadu Halidu ya bayyana cewa mahara shida ne suka zo kan motuna uku sannan suka arce zuwa makwabciyar ƙasa burkina faso sai mu saurare shi a hirar shi ta wayar tarho da adama da waki a jiya wajen karfe tara ne na samu sako na cewa dakarunmu da suke kula da kasuwar taka suna bisa barazanar mahara garin da yake da tazarar kilomita 35 kudanci da da'irar ta tera garin yana iyaka da burkina faso nan take muka tura masu sintiri da suka dafawa jandarmomi sun tura ƙeyar maharan sun zo ne bisa motuna uku su shida ne sun nufi kudanci wajen burkina faso ba a samu jikata ko rashi ba dakarun da suka bi sahunsu sun dawo wajen karfe goma sha biyu na dare ba su kama su ba da yake sun nufi kudanci ne na tuntuɓi prefe na iga da na tanka guna domin su kai ga maharan har yanzu dai ana ci gaba da bincike ta dalilin al'umma ne muka samu wannan labari muna son su ci gaba da yin haka rigakafi albarka da kuma ci gaba mai ɗorewa wannan shi shine maudu'in wani taron ƙasa da ƙasa kan tsaro da lahiya a ma'aikatu da aka soma jiya a yamai ƙungiyar afirka prevance da cibiyar kula da lahiya a ma'aikatu ta nijar da kuma ƙungiyar al'ummar nijar dangane da lafiya a ma'aikata ce suka shirya wannan taro Dr. Hassan Baraze da ke nauyin tafiyar da taron ya yi bayani a game da manufofin da aka son wato aka sa gaba. Zama ne na canza ra'ayi tsakanin masu siyasa, masu tattalin arziki da dukkan masu hannu ga batun rigakahi Abinda ya wajaba gare mu shine mu fitar da maudai masu alaka da batun kariya kiwon lafiya a wajen aiki, kuma a aiwata tsarin da ya dace ga magance matsalolin da ke akwai a cikin kamfuna. Kar ya zanto gudanar da aiki ya kawo lahani ga lafiya da kariyar ma'aikaci. Wannan shine babban ma'anar da ke da mahimmanci. ayi yi yanda mutane sararin da za su aiki cikin nagarta da tsafta mutum abun darajantawa ne mai kamfani kuliyomi ya kamata ya tabbatar da kariyar ma'aikatansa ga hatsari ya kamata kuma ya tabbatar da lafiyarsu za mu yi iya ƙoƙarinmu ga girkin tsarin siyasar da ta dace da za mu malakalin wallafar yame za ta shafi dukkan ƙasashen da suka halara wannan sanarwa za ta amfani da abun da aka yi da wanda ya kamata a yi. A jiya shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya kaddamar da soma ayyukan bututun mai daga Nijar zuwa Benin mai tsawon kilomita 1,982 gaba daya tsawon kilomita 1,298 cikin kasar Nijar. Ayyukan da aka kaddamar a agadam jihar Difa za su laƙumi miliyar 2,800 kudaden sefa. Hakan zai bada damar bunkasa tattalin arzikin Nijar a cewar shugaban ƙasar. partir de 2021-2022. Daga bakin shekara 2021-2022 Nijar za ta samun kason bunƙasa muna sa ran a shekara 2022 za mu samu kason bunƙasa goma sha biyu bisa ɗari wannan furojan zai kawo kimanin maki shida na bunƙasa zai ba da damar sake tsarin ta tattalin arzikin Nijar zuwa yanzu man feta yana kawo kaso hudu bisa ɗari daga shekara 2022 man feta zai kasance bisa kaso 24 bisa ɗari shekara 2022 kimanin kaso 47 bisa ɗari na shigar kuɗi ta hanyar man feta za su shigo miliyar 300 zuwa 400 na kuɗin sefa dangance da ginin bututun da za a yi ma'aikata dubu goma faɗaɗa sarrafawar man feta cibiyar sarrafa lantarki megawatt 120 yankunan da bututun zai bi ginin klasoshi likita da forage Ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasar Japan mai suna Ashinaga ta ƙaddamar da wani shirin ta da ake kira Initiative Ashinaga pour l'Afrique 2020. Shiri ne da ya jibanci biyawa marayu masu bakaloriya kudaden karatu a faɗin duniya baki ɗaya. Shugaban shirin Kadi Cham da ta yada zango a Yamai ta yi bayani kan amfanin shirin a hirarta da Tarnan Fudai Ahmed. Ashinaga wani tsari ne da ke taimaka ma marayu kaɗai. Maraya shine wanda ya rasa uwa ko uba ko kuma so Tsari ne da ke ba ɗalibai damar shiga cikin manyan jami'o'i na kasashen waje kuma ya shahi ɗalibai da suka samu digirin bakinsu a shekara ta 2018 ko 2019 kuma aka haife su kahin ɗaya ga watan satumba na shekara ta 1997 an buɗa tsarin ne daga biyu zuwa sha uku ga watan satumba me yasa ake kiran tsarin da na ci gaba maimakon na kuɗaɗen karatu kaɗai dalili shine goyon bayan da na ga ke kawowa da kuma kuma tsarin da ta sama gaba ya huce gaban batun kuɗi tsari ne da ke hangen cewa idan ɗaliban nan suka samu cikakken horo suka zama ƙwararru to za su shiga gadangadan a cikin hada-hadar ƙasashen duniya a fannin aiki kuma za su taimakawa kansu da kansu da ƙasa gabaki ɗaya. a maraɗi projen bapec mai kawo tallafi ga makarantun kur'ani na ba da horo ga mambobin ƙungiyoyi guda uku da suka hada da kwamitin kula da makarantu ƙungiyar mata malaman makaranta da na kulab kulab masu kula da tsafta makasudin taron shine karawa mahalarta su 228 sani kan yadda za su ci gaba da tallafawa makarantu idan wannan furojen ya zo karshe shugaban furojen papek na ƙasa salisu shebu ya yi wa muhammad mamman karin bayani a cikin tsarin tafiyar ayyukan wannan furoje ya dace waɗannan ƙungiyoyi su ci gaba da aiki a manufar shirin don haka muka ga ya dace waɗannan ƙungiyoyi mu ba su horo domin a cimma gurin da aka saka a gaba maudu'in shine nauyin abin da ya rataya ga kowace kungiya abu na biyu kuma tafiyar aikin kungiyar da neman abokanin hulɗa akwai wani bincike wanda sakamakonsa ya nuna cewa kungiyoyi uku ba sa aikin su yadda ya kamata furojen kuma yana matakin ƙarshe kuma muna son ayyukan su ci gaba manufar furojen shine horar da ɗalibai na arabiya da kuma sarrafa harsunan mu na gida zuwa harshen larabci hauhawar ruwan kogin isa na musamman da ake fuskanta tun farkon watan uta na ci gaba da haddasa banda a karamar hukumar karkarar karma da ke jihar tilibiri gwamnan wato gaman garuruwa ne lamarin ya shafa ruwa sun mamaye gonaki kusan gidaje hamsin suka ruguje yayin da mutane ɗari biyu suka shiga cikin matsala ali saibu magajin garin karamar hukumar karkarar karma ya yi wa rukayeto abdulrahman karin bayani ta wayar tarho Ina iya cewa duka gonakin da ke gabar kogi ne, kamar gonakin kutukale, kwantondi, kamba, guna, balan kole, karma, ta gabati. a takaice dai duka gonakin da ke gabar kogi ne abun ya shafa. Akwai garuruwa da gidaje ruwa suka mamaye, akwai gidaje da suka faɗi, amma inda abun ya fi shafa shine wani gari da ake kira karma gungu, da aka samu mutane 234 da suka rasa mazauninsu, gidaje 43 ne suka faɗi, yanzu an kai su a wata makaranta a karma. Ina kira a kawo masu agaji. Meri Mali da kanmu mun kai musu ton ɗaya na cimaka. Yanzu abin da ya fi ɗaukar hankalinmu shine kusantowar soma karatun boko ne, sai an fi da su daga cikin wannan makarantu, sai an samar musu sansani domin su bar waɗannan makarantu. A tawa a ranar Juma'a sha uku ga watan Satumbar aka soma taron wasannin al'adu na Afirka na sukaɓe karo na goma sha bakwai. mai shirya taron ya bayyana cewa ana gudanar da tawagogin waye kan jama'a dangane da auren wuri da karatun ɗiya mata a cikin gundumomi da dama na jihar sumana tinni wankwai ya yi wa abdullahi ausuka karin haske euh, mun taɓa zuwa ana a shekara dubi da goma gashi kuma mun sake dawowa abin da ya ja hankali na shine yadda jama'a suka fito mun ga yara da suke son samun 'yancin su wannan zai sa mu gamsar da yaran ta hanyar nishaɗantarwa za mu gudanar da wannan zagaye kwanaki hudu zuwa biyar za mu tafi keta da buza za mu yi yi magana ya za a kawo ƙarshen aurar da yara ƙanana da ilimin 'yan mata da cuɗayyar zamantakewa. Yaran za su je su faɗa wa iyayensu su dakatar da aurar da yara tun lokaci bai kai ba, sannan su faɗa musu cewa suna da buƙatar su yi karatu. Shine makasudin saƙon akwai waɗanda za a wa wannan saƙo matasa da yara. A shi a birnin Kotonu na kasar Benin aka kawo ƙarshen bikin ƙasa da ƙasa na nuna fina-finan da mata suka shirya wanda aka so ma ranar Juma'ar da ta gabata. To Aisha Maki yar Nijar mai shirya fina-finan mamba a kwamitin kula da wannan wato wannan wasannin ta yi wa rahilatu sumana karin bayani ta wayar tarho. Mun ba da tukunci na musamman na fim kin a war Albertina da Chanel Clark ta Amurka ta kur ta tsara. Tukunci gwanin rubutun fim mun ba da shi ne ga in zeba Dursila Kofi da Cote d'Ivoire wadda muka yaba da hazakarta a bangaren rubuta fina-finai da suka shahi jinsi. Tukuncin tela na gwanar 'yan wasa Carol Lokusa ta Benin ita ta lashe shi a cikin kin Soro. Tukuncin jiri shirin tsara gaitaccen shiri obscurité de mon mémoire na flor ko mbesi na cote d'ivoire da ita fannin yaɗe da ya zama ɗaya daga cikin matsalolin da ke damun ɗiya mata a faɗin duniya shi ya lashe shi hukuncin takaitaccen shiri mun mika shi ne ga model na safiya alagbadi ta benin saboda ya yi tsokaci kan matsalolin 'yan mata da ke cin karo da wahalhalu iri-iri lokacin da suka samu ciki na fazatu hukunci na zinariya rashin labo ta maroc ita ta lashe shi ya ba da karfi kan musgunawa a cikin zaman aure sai rahoton musamman a ranar asabar da ta gabata kungiyar urgence pan panafricanist ta kaddamar da zanga-zangar kasa da kasa a cikin kasashe goma sha hudu na afirka da kuma faransa a wakilin kungiyar a niger kan takin rashin amincewa da tsarin faransa afirka a yamai sama da mutane dubu hudu ne suka halarci taron gangami a dandalin place de la concertation a gaban majalisar dokoki a cewar umaru abdulrahman wakilin kungiyar urgence pan panafricanist a niger a hirar shi da maryama gello kenda. Dakatar da Faransa Afirka kyan amincewa da sansanin sojojin ƙasashen waje kwashe arzikin ƙasashen Afirka suna daga cikin maudu'i da aka tabo a wajen taron gangami na kasa da kasa da ƙungiya Agence pan ta shirya ranar Asabar a nan Yamai. Umaru Abdulrahman wakilin su a nan Nijar. Idan ana cewa Allah wadai faransa Afirka akan maudin kudin sefa yau jama'a na furjin miyau sosai akai ana maganar sabuwar kala ta kuɗi eko. maganta kan batun kuɗin da kuma girkin bataliyoyin sojawan kasar waje a cikin ƙasar mu. Mun duma ne kan dukkan abubuwan da suka gallazawa jama'a tun daga samun yanci zuwa yanzu. Mun kimanta shari'a ne a kai kamar yadda marigayi Sankara ya yi faɗar na a tashi a ɗauniya ga tunkarar makomar gobe. Kuna gabatar da saƙon zuwa ga matasan ne ko zuwa ga shugabannin ƙasashen Afirka. Saƙon muna isar da shi ne ba zuwa ga matasa kaɗai ba, har ma ga magabatan nafiyar Afirka ga shahararrun mutane ya kamata su fahimci cewar yau akwai sabbin matasa waɗanda suka lura da dukkan shekarun na ƙasar Faransa ta kwashe arzikin tare da haɗin kan wasu 'yan gazaginta na nan gida. Su magabatan sun gaza inda suke tunanin in ba da ƙasar Faransa ba ba za mu iya yin komi ba to gaskiya sun yi kuskure. cikin waɗannan saƙonni akwai saƙo na musamman ga Nijar ko kuna tunanin Nijar abin bai shafe ta kwarai ba akan waɗansu al'amura. Ya kamata ku gane idan akwai wata ƙasa da ta sha wuyar al'amarin ta'addanci hakikan ƙasar Nijar. Kun yi la'akari euh, da matasa soja nawa suka halaka a fagen daga euh, kuma akwai sansanin sojojin ƙasashen waje a cikin ƙasar. To in dai suna nan ne don su taimaka yaya hakan ke faruwa. Ban ce ba wai muna da kayan aikin yaƙar ta'addanci amma in dai da gaske gaske suna nan ne don su tallafa mana ai suna da hani aikatawa kuma mutane su gane wanga sakon da nike isarwa ba wai abdul bane ke faɗarsa a'a abin da matasa suka isar ne ni kakaki ne kawai bancin batun sansanin sojoji kuna ganin daidai ne ƙasa kamar niger ƙasar da ke sahun gaba ga arzikin iranian kuma sai ta sayo lantarki ƙasar najeriya na tabbata duk ba faransan da ke saurare zai haƙiƙanta cewa bai dace ba ƙarshen shirin kiran na yau a huta lahiya